بسم الله الرحمن الرحيم دار المختصر للنشر والتوزيع تقدم المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا باللغة الهوسوية شيفير تفسير تنظر القرآن كي قباتر تفسير القرآن أجيكين صوتي سورة المجادلة أن سوكر دائتا أمدينة دقا منبو في سورة بيّن إلي من da yadda ilimin ya kewaye komai da komai domin a tarbiyyantar da mutum akan halarto da Allah a koyaushe da tsoratarwa akan saba masa. Tafsiri قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير حقيقه Allah ya ji maganar matar nan ita ce haulatu ‘yar Sa'alaba, wadda take ta bibiyar ka ya kai wannan manzo game da mijinta shine Ausu dan Samit. Lokacin da ya yi mata zahari tana kai kukanta zuwa ga Allah game da abin da mijinta ya mata, hakika Allah yana jin muhawararku, babu abin da yake buyar masa, tabbas Allah mai jin maganganun bayan ne, kuma mai ganin ayyukan sani babu abin da yake buyar masa a ciki. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور waɗanda suke yi wa matansu zihari shine kamar ɗayansu ya ce wa matarsa bayan ki auri na kamar bayan mahaifiyata yake wannan magana da suke faɗa ƙarya ce matayensu ba iyayensu mata ba ne iyayensu mata su ne waɗanda suka haife su kuma haƙiƙa su a yayin da suke faɗin wannan magana to suna faɗin magana mai muni ce da ƙarya haƙiƙa Allah mai yawan afuwa ne kuma mai yawan gafara don haka ya shar'anta musu yadda za su yi kafara don su kubuta daga laifi. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبه من قبل ان يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير waɗanda suke faɗar wannan magana mai muni sannan suke so su sadu da matansu da suka yi musu zahari to ya wajaba a kansu su yi kafara ta hanyar ‘yan baiwa kafin su sadu da su wannan hukuncin da aka ambata an umarce ku da shi ne don tsoratar da ku daga barin yin zahari kuma Allah masani ne mai ba da labari game da abin da kuka kasance kuna aikatawa babu abin da yake buya a gare shi na daga ayyukanku. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم wanda bai samu baiwar da zai ‘yanta ta daga cikinku ba, to ya ba a kansa ya yi azumin watanni biyu a jere kafin ya sadu da matarsa wadda ya mata zahari, wanda kuma ba zai iya yin azumin watanni biyu a jere ba, to ya ba a kansa ya ciyar da miskinai guda sittin. wannan hukuncin da muka yanke domin ku yi imani da Allah ne ya yi muku umarni da shi sai ku kamanta umarninsa kuma waɗannan hukunce-hukuncen da muka shar'anta muku iyakokin Allah ne waɗanda ya iyakance wa bayansa don haka kada ku ƙetare su waɗanda suka kafircewa hukuncin Allah da iyakokinsa suna da azaba mai raɗaɗi. ان الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد انزلنا ايات بينات وللكافرين عذاب مهين حقيقه waɗanda suke gaba da Allah da manzansa an ƙasƙantar da su kuma an wulaƙanta su kamar yadda aka wulaƙanta waɗanda suka yi gaba da shi daga cikin al'ummomin da suka gabata haƙiƙa mun saukar muku da ayoyi bayyanannu waɗanda suka wa Allah da manzanninsa suna da azaba ta ƙasƙanci. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا احصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد a ranar da Allah zai tashe su gaba ɗaya ba zai bar wani daga cikinsu ba sai ya ba su labarin duk munanan ayyukan da suka aikata a duniya Allah ya lissafe su gaba ɗaya babu abin da ya kubce masa amma su sun manta da su sai suka same su a rubuce a cikin takardun da ba sa barin ƙaramin abu ko babba face sai sun ƙirdige shi haƙiƙa Allah mai ganin komai ne babu aikin su da yake buya a gare shi ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامه ان الله بكل شيء عليم ya kai wannan manzo shin baka san cewa Allah ya san duk abin da yake cikin sammai da kasai ba babu abin da yake buya a gare shi daga cikin abubuwan da suke cikin su babu wasu mutane guda uku da za su tattauna a ɓoye face Allah ya zama shine na hudunsu da iliminsa haka kuma babu wasu mutane guda biyar da za su tattauna a boye face Allah ya zama shine na shiddansu da iliminsa ko ƙasa da wannan adadi ko kuma sama da haka face ya zama tare da su da iliminsa a duk inda suke babu wani abu na zancen su da yake buya a gare shi sannan Allah zai ba su labarin abin da suka aikata ranar tashin alkiyama hakika Allah masani ne ga dukkan komai babu abin da yake buya a gare shi الم تر الى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالاثم والعدوان ومعصيه الرسول واذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في انفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير ya wannan annabi shin baka ga yahudawa idan sun ga muminai sai su rika ganawa ba sai Allah ya hana su ganawar amma sai gashi suna ƙara komawa ga abin da Allah ya hana su suna ganawa a tsakanin su da abin da yake laifi ne kamar yin gulmar muminai da abin da yake ta'addanci ne ga muminai da abin da yake sabawa manzo ne kuma idan suka zo wurinka ya wannan manzo sai su gaishe ka da gaisuwar da Allah bai gaishe ka da ita ba suna ce maka samu alaika wato suna nufin mutuwa ta same ka kuma suna ƙaryata annabi da suke cewa me ya hana Allah ya azabtar da mu akan abin da muke faɗa ai da a ce gaskiya yake a da'awarsa cewa shi annabi ne da Allah ya azabtar da mu game da abin da muka faɗa masa amma jahannama ta ishe su uquba akan abin da suka faɗa za su sha fama da zafinta makomarsu ta yi muni يا ايها الذين امنوا اذا تناجيتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصيه الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي اليه تحشرون يا قوه ان ايماني ده الله kuma suka yi aiki da abin da ya shar'anta masu kada ku gana da abin da yake zunubi ko ƙetar iyaka ko sabawa manzo ne domin kada ku zama kamar yahudawa maimakon haka ku gana da abin da yake yi wa Allah da'a ne da barin sabonsa ku ji tsoron Allah ta hanyar kamanta umarninsa da kuma nisantar haninsa domin gare shi ne kaɗai za a tara ku ranar alkiyama domin yi muku hisabi da kuma sakayya انما النجوى من الشيطان ليحزن الذين امنوا وليس بضارهم شيئا الا باذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ganawar da take kunshe da zunubi da ƙetare iyaka da sabawa manzon Allah duk daga ƙawatawar shaidan ne da wasu wasinsa ga waliyansa domin ya bakanta wa kafirai cewa ana shirya musu makirci sai dai wasu wasin shaidan da ƙawatawarsa ga wani aiki ba zai cutar da muminai komai ba sai idan Allah ya ga dama ya ba da iko ga Allah kaɗai ya wajaba muminai su dogara a cikin dukkan al'amuransu. yayin da Allah ya ambaci ladabin magana sai kuma ya ambaci ladabin wurin zama ya ce يا ايها الذين امنوا اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم واذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير ya ku waɗanda suka yi imani da Allah kuma suka yi aiki da abin da ya shar'anta idan aka ce maku ku yalwata a wurin zama to ku yalwata Allah zai yalwata muku a rayuwarku ta duniya da lahira, kuma idan aka ce muku ku tashi daga wani wuri don masu falala su zauna, to ku tashi kawai. Allah yana ɗaukaka waɗanda suka yi imani daga cikinku da waɗanda aka ba su ilimi zuwa darajoji masu girma. haƙiƙa Allah masani ne mai ba da labari ga abin da kuka kasance kuna aikatawa. Babu abin da yake ɓuya a gare shi daga ayyukanku kuma zai saka muku a kansu. يا ايها الذين امنوا اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقه ذلك خير لكم واطهر فان لم تجدوا فان الله غفور رحيم يا قوه ان سكي ايماني idan kuka yi nufin ganawa da manzon Allah to ku gabatar da wata sadaka kafin ku gana da shi wannan gabatar da sadakar shi ne fi muku alheri da tsarki saboda abin da yake cikin haka na yi wa Allah da'a wadda take tsarkake zukata amma idan ba ku sami abin da za ku yi sadakar ba to babu laifi a kanku ku gana da shi kuma Allah mai gafarta zunuban bayansa ne kuma mai jin kansu ne ta yadda bai ɗora musu komai ba sai abin da bai fi ƙarfinsu ba أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون shin kuna jin tsoron talauci ne a wajen gabatar da sadaka idan za ku gana da annabi to tun da baku aikata abin da Allah ya umarce ku ba to Allah ya yafe muku yayin da ya muku rangwame wajen barinta to ku tsaye da sallah a cikin siffa mai kyau ku ba da zakkar dukiyoyinku ku bi Allah da manzansa hakika Allah mai ba da labari ne dangane da abin da kuke aikatawa babu abin da yake buya a gare shi daga ayyukanku kuma zai saka muku a kansu. الم تر الى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون ya kai wannan manzo shin baka ga munafukai ba waɗanda suke nuna goyon bayansu ga Yahudawa waɗanda Allah ya fushi da su saboda kafircinsu da saɓansu waɗannan munafukai ba sa daga cikin muminai kuma ba sa daga cikin yahudawa kawai dai suna yawo ne a tsakiya ba sa cikin waɗannan kuma ba sa cikin waɗancan amma suna yin rantsuwa cewa su musulmi ne kuma ba su kai wa yahudawa labarin musulmai ba alhali karya suke yi a cikin rantsuwarsu أعد الله لهم عذابا انهم ساء ما كانوا يعملون Allah ya tanadar musu azaba mai tsanani a lahira domin zai shigar da su can ƙasan wuta hakika abin da suka kasance suna aikatawa na ayyukan kafirci a duniya sun yi muni اتخذوا ايمانهم جنه فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين kuma sun riƙe rantsa-rantsan da suke yi wata kariya ce don kada a kashe su saboda kafircinsu ta yadda suka bayyana musulunci da wannan rantsuwa domin su kare jininsu da dukiyoyinsu kuma suka kawar da mutane gabarin gaskiya da abin da suke kai na rauni da kashe gwiwar musulmai don haka suna da azaba ta ƙasƙanci da za ta ƙasƙanta su da kunyata su لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا ashabun اصحاب النار هم فيها خالدون dukiyoyinsu da ‘ya'yayensu ba za su wadatar musu da komai ba a wurin Allah, waɗannan su ne ‘yan wuta waɗanda za su shige ta, su zauna a cikin ta har abada ba tare da azaba ta yanke musu ba. Ranar da Allah zai tace su gaba ɗaya, ba zai bar wani daga cikinsu ba, face sai ya tashe shi don ba da sakamako. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون انهم على شيء الا انهم هم الكاذبون سيسلنس سيد الله تشيوا بوسكاسان تشي اكن كافرتشي دمنافرتشي با سو سنكاسان تشي مؤمنين ماسو ايكتا ابين الله زي يرددشيني za su rantse wa Allah a lahira kamar yadda suka kasance suna rantse muku a duniya cewa su musulmai ne kuma a su, wannan rantsarantsan da suke yi wa Allah za su janyo musu wani amfani ko su kawar musu da wata cuta ko saurara hakika su makaryata ne a cikin rantsuwarsu a duniya da rantsuwarsu a lahira استحوذ عليهم الشيطان فانساهم ذكر الله اولئك حزب الشيطان الا ان حزب الشيطان هم الخاسرون shaidan ya yi galaba a kansu sai ya mantar da su ambaton Allah ta hanyar saka musu wasu wasi don haka ba su aikata abin da zai janyo musu yardar Allah ba sai suka aikata abin da zai sa ya fushi da su waɗannan da suka siffanta da waɗannan siffofi su ne rundunar shaidan da mabiyansa kuma tabbas rundunar shaidan da mabiyansa su ne suka yi asara a duniya da lahira kuma sun sayar da shari'a sun sayi bata sun sayar da aljanna sun sayi wuta inna الذين يحادون الله ورسوله أولئك fil في الأذلين haƙiƙa waɗanda suke gaba da Allah kuma suke gaba da manzansa waɗannan suna cikin waɗanda Allah ya wulaƙanta a duniya da lahira kuma ya kunyata su daga cikin al'ummomin da suke kafirai. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز Allah ya riga ya yanke a cikin iliminsa da ya gabata cewa sai na samu nasara ni da manzannina a kan maƙiyanmu da hujja da ƙarfi. Hakika Allah mai ƙarfi ne wajen taimakon manzanninsa kuma mabuwayi ne da yake ɗaukar fansa a kan maƙiyansa. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوان يحادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا ولو كانوا اباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم اولئك كتب في قلوبهم الايمان وايدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه اولئك حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون ya kai wannan manzo ba za ka samu mutanen da suka yi imani da Allah kuma suka yi imani da ranar alkiyama ba suna jibintar wanda ya gaba da Allah da manzansa ba ko da kuwa waɗannan maƙiya Allah da manzansa ɗin iyayensu ne ko 'ya'yansu ko ‘yan uwansu ko dangin da suke dangantuwa zuwa gare su, saboda imani yana hana jibintar makiya Allah da manzansa, kuma saboda alaƙar imani ta fi ɗaukaka akan dukkan alakoki shi ake gabatarwa akan komai yayin da aka samu cin karo. Waɗannan da ba sa ƙaunar waɗanda suke gaba da Allah da manzansa, ko da makusantansu ne, su ne waɗanda Allah ya tabbatar da imani a zukatansu, baya canzawa. kuma ya ƙarfafa su da hujja da haske daga wurinsa kuma ranar alkiyama zai shigar da su aljannatai na zama za su zauna a ciki har abada ni'imarta ba za ta yanke ba kuma ba za ta ƙare ba Allah ya yarda da su yardar da babu fushi bayan ta har abada su ma sun yarda da Allah saboda abin da ya ba su na ni'imar da ba ta ƙarewa daga cikinta akwai ganin Allah tsarki ya tabbata a gare shi waɗannan masu waɗannan siffofi da abin da aka ambata rundunar Allah ce, waɗanda suke kamanta abin da ya umarni kuma suke kamewa daga abin da ya hana, ku saurara, hakika rundunar Allah su ne masu rabauta da abin da suke nema, kuma suke kubuta daga abin da yake ba su tsoro a duniya da lahira.